محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا الله دي bakwai ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da bakwai da bakwai hijiriya kuma goma sha biyu ga watan shida shekara ta dubu da goma sha shida miladiyya wannan shine zaman mu na bakwai karatu na shida a wannan wata mai albarka tafsirin da muke gabatarwa na azumin watan ramadan a masallaci mai lamba 36 a titin boni a garin port a jihar rivers za mu tashi yau darasi na goma sha uku mun dan fara darasi na goma sha uku a cikin darsan da surar take dauke da su amma ba mu karasa ba insha Allah yau za mu fara karantuwa wanda darasi na sha uku takinsa shine makomar ƙarya wanda ya ƙarya sa da kuma yadda 'yan wuta za su shiga wuta na nakalto mana sinariyo na shigar 'yan wuta wuta daga aya ta 37 zuwa aya ta 39 amma kafin nan akwai tambaya guda uku tambaya ta farko mace ce ranar da za ta gama al'ada sai kuma ta yi mafarki to a nan wankan gama al'ada za ta yi ko ya isar mace ce wankan wanka ɗaya shi kenan wanka ɗaya za ta yi saboda ka'idar ɗahara tana cewa idan najasa ko kuma sabubban wanka sama da ɗaya suka haɗu a tattare da mutum in yi wanka ɗaya ya ɗauke masa wa'ancan baki ɗaya kamar yadda idan sallah ta haɗarwa mutum sama da ɗaya in yi alwala ɗaya zai iya yin su ga baki ɗaya tambaya ta biyu ita ce dan Allah malam menene hukuncin taimakawa wanda ba musulmi ba shin idan aka taimaka masa da kuɗi ko wani abu shin akwai lada ko kuma babu ya danganta da shi wanda za a taimakawa din idan dai za a taimaka masa ne akan ya cutar da musulunci to wannan bai halatta ba kamar an taimakawa kamar an cutar da musulunci ne idan kuma za a taimaka masa akan kin kansa ne saboda halin da yake ciki na rashi kuma ana sa ran ma watakila wannan zai iya taimaka ya musulunta ko kuma zai rage masa gabar da yake wa musulunci to wannan ma ba laifi abin so ne idan kuma yana da wadatarsa yana da komai kawai dai kuna zaune zaman kirki ne sai rage ganin kawai ya kamata ka ɗan tallafe shi ba tare da wata kyakkyawar niyya ba wannan aƙalla dai mutum ba haka ya kamata ba ya kamata in za a taimaka masa a yi tunanin taimakon ya zame masa wani abin da zai iya sa shi ya sha'awar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi niyyar a daina ba yahudawa zakka daga baya kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da cewa lil fuqara alladhina ukhriju fi sabilillah ayat cikin suratul baqara sai tambaya ta uku ta karshe yace malam tambaya ta anan ita ce idan nayi aski sai nayi amfani da mai wanda ake wanke kai da shi bayan an yi askin wanda ake wanke kai da shi bayan an yi askin to sai na duba a jikin kwalabar sai kwalabar man sai na ga cewa ana amfani da wani percentage na alcohol a ciki to ya halatta in ci gaba da amfani da shi ko kuwa to wannan malamai sun yi saɓani akan alcohol ko da larabci suna cewa alkohol da ake applying a cikin wasu abubuwa da ake amfani da su kamar man shafawa sabulu da sauransu babu shakka dai alcohol ko alcohol wani sinadari ne wanda yake ake samun sa galibi a cikin kayan maye to haramun ne a shashi kasancewar kayan maye ko da ba su bugar da mutum ba inda har sun kunshi alkahol? to haramun ne mutum ya amfani da shi wajen sha amma shin shi ne giya ko kuma dai a'a ana kara shi ne a cikin giya don ya wani abu kuma dai ne shansa haramun wajen amfani da shi kamar a turare ko a mai ko a sabulu ko a wannan shi ne mahallu khilaf wasu malaman suna ganin sha aka hana saboda kuma al'illatu fi tahrim shine al iska saboda kana yuskir yana sanya maye amma aka sa shi a jiki ai ba zai sha maye ba makogiya da aka haramta shan ta saboda haka ne haka wasu suna ganin cewa najasa ne dan haka bai halatta ai amfani da shi wasu kuma suna ganin cewa babu laifi Sheikhul Albani Allah ya ji kansa da rahama kamar in ban manta shi ya tafi akan cewa babu laifi amma Shekh Muhammad Al-Amin al Allah ya ji kansa da rahama ya tsananta a cikin adwa'ul bayan akan haramcin alkahol da irin su turaren nan colonia wanda ma ya nassanta sunan turaren a cikin adwa'ul bayan a cikin ayat suratul ma'ida idan ban manta ba innamal khamru wal innamal khamru wal akan cewa haramun ne wasu kuma suna ganin cewa ba laifi bane in dai ba sha za'a ba kawai dai kai dai da'ama ya buka ila ma la inda kana shakka kawai ka bari ba dole ne sai ka yi ba Allah bai sanya addini da rayuwa su tattara akan abin da ake shakka a kansa ba wallahu ta'ala a'lam bismillah faman azlam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن على الله ce faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban waye zaluncin sa ya kai girman wanda ya kagi ƙarya ya danganta wa Allah subhanahu wata'ala ita ta hanyar bautawa wani Allah ko ta hanyar yin abin da Allah ya hana ko ta hanyar ƙaryata abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ko manzansa au kadzaba bi ayatihi ko ya ƙaryata da ayoyin Allah ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab to wayannan za su ga cewa rayuwarsu bata tsaya ba da zarar sun karyata Allah amma dai za su samu iya abin da Allah ya kaddara musu tun fil azal a cikin lauhin mahfuz na arzikin su da komai ba za a ce wai kawai daga sun karyata shikenan alkiyama ta tashi daga nan an gama rayuwa ba yanaluhum nasibuhum min alkitab abin da aka rubuta musu tun fil azal za su ci gaba da samun sa hatta idza ja'atuhum rusuluna inda gida ke sakarsa tukuna sai sanda mala'ikunmu suka zo musu yatawaffawnahum suna daukar rayuwarsu a ranar da za su mutu kenan to a ranar ne ranar kin dillanci qalu sai mala'ikun su dinga ce musu aina shuraka'ukum aina ma kuntum tad'una min dunillah ina wa inda kuke bautawa koma bayan Allah ku kirawo su inda gaske kuke qalu sai su ce dallu anna wallahi mun neme su mun rasa sun ɓata gaburan mu ba mu gansu ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin su da kansu za su shaida wa kansu cewa lallai yau sun zama kafirai kuma hukuncin kafirci ya tabbata a kansu to daga nan kuma qala dukhulu fi umami sai Allah ya ce da su to shikenan da yanzu kun mutu ku shiga cikin tawagar al'umma umamin kad khalat min qablikum cikin kafiran da suka zo kafin ku suka shuɗe ga su can dama sun mutu an shigar da su wuta to kuma ku shiga finnari cikin wuta tare da su to haka za a dinga riskar da al'umma bayan al'umma duk waɗanda suka kafarta da an tashi bat na farko dama suna can suna ɗanɗana azaba in an zo da bat na biyu sai a ce udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi cikin mutane da aljanna قال ادخلوا في أمم من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار Allah ya ce kullama dakhalat ummatu duk lokacin da aka jefa al'umma cikin wuta cikin waɗanda suka kafirta la'anat ukhtaha in suka je suka tarar da ƴan uwansu da suka riga su shiga sai su tsine musu albarka ce ku dai Allah ya tsine muku albarka ashe kuma kuna ciki sabanin yan aljanna da in sun shiga sallama suke wa junansu su كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا hasse ga baki ɗaya na bayan sun riske na gaba su ma na na bayan su sun zo sun riske su gaba ɗaya an tattara su kakaf qalat ukhrahum liulahum sai na ƙarshen su ce da na farkon rabbana ya ubangiji mu haula'i adalluna wa'annan su suka batar da mu fa'atihim azaban dhi'fan Allah mun ji yanzu kana azabtar da mu amma in ka tashi ka ninninka musu azaba minan nari ta wuta qala sai ubangiji ya ce to li kullun dhi'fun ku da su din kowa za a ninninka masa walakin la ta'lamuna sai dai ku ku san da haka ba kun yi laifi sun yi laifi dan haka za a lafta muku azaba za a lafta musu azaba wa qalat ulahum li ukhrahum na farko in suka ji jafa'i da jamhuru da na karshe suke janyo musu su ma zai ce rabbana ya eh, wa qalat ulahum li ukhrahum su ma ce fa ma kana lakum alaina min fadlin ai ba ku da wani fifiko akan mu ba dai wuta bace kun shiga mun shiga kenan fa zuqul azaba su ma su ce ku dandana azaba bima kuntum tafsirun saboda sakamakon abin da kasance kuna tsururuta kuna aikatawa lokacin da kuke duniya to kun ga wannan ya haɗu wannan ayan uku sun haɗu sun ba mu darasin cewa ƙarshen makaryata wanda suke karyata wato saƙon Allah da sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga shi an suranta mana ga yadda za su tsinci kansu a wuta to faɗin Allah ƙalar kunu fi umamin qad khalat min qablikum min jinni wal insi ya zo ne bayan da Allah ya tabbatar da abin da mushrikai suka yi itirafi da shi na cewa lallai su kafirai ne wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina lalle su kafirai ne sai Allah subhanahu wata'ala yake gwada mana anan cewa da suka tabbatar wa da kansu cewa lalle sun kasance a duniya arna ne su kuma sun san ba wani uzuri da za su kawo Allah har sun mutu a haka kuma sun san sakamakon su shine abin da Allah ya gaya mana tun a duniya to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce udkhulu fi umami malaman tafsiri wasu suka ce qala sai ya ce waye ya ce suka ce Allah ne dan shine mai cewa a lokacin ba wanda ya sai ya ce ba shi wasu kuma suka ce a'a fa'il din alkhazin shine mai kula da wuta shi ofisa in charge din na wuta shine zai ce udkhulu fi umamin tunda dama an ta soke su an turo masa su sai ce to ku shiga can ga ƴan uwanku can a cikin wuta amma zance mafi inganci kala ubangiji ne ya faɗi haka tunda babu wata karina da take nuna cewa shi a mala'ikan mai tsaron wuta ne ya faɗa haka udkhulu fi umamin umam jam'i ne na umma abin abinda ake nufi da umma kuma shine ajiyalun nasi taron mutane generation generation na mutane to duka al'umma da ka sani akan samu yan wuta a cikin su bal ma yan wuta sun fi yan aljanna yawa saboda aljanna ubangiji bai yi rantsuwa akan cewa sai ya cika ta ba yayi dai rantsuwa akan cewa duk wanda ya cancanci shiga aljanna zai shiga aljanna amma wuta ku Allah yayi alkawarin sai ya cika ta tab to fadin cewa sai an cika ta yana nuna cewa ɗan wuta sun fi ɗan aljanna yawa kuma ya tabbata a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama ubangiji subhanahu wataala zai ce da annabi adam ya ya adam sai ce ai rabbi ya ubangiji na amsa ka wasu sa'adai sai ubangiji ya ce ai sai sai ubangiji ya ce masa akhrij min zurriyyatika ba'than na je ka karerayo wa'anda za a tafi da su ta cikin ka gaba sai annabi adam alaihi salam ya ce ya ai rabbi wa ma ba'thun na su suwaye yan wuta kenan a cikin zuriyata sai ubangiji ya ce duka mutum dubu in ka tsince su to mutum 999 a kai su ta mutum ɗaya kai shi aljanna hankalin sahabbai ya tashi manzo Allah sama yake cewa a wannan rana in aka kwaso mutum dubu to ba wanda ya san shi ne dan aljannan ko ba shi in kuma aka dau ɗaya fa shikenan an gama da ragowa manzo Allah ya ce a lokacin nan ya shibul wildan yara za su dinga yin furfura me ciki a lokacin za ta sauke abin da ke cikin cikinta sai manzo Allah sallama yayi hankalinsa ya tashi ai abubuwan sahabbai hankalinsu ya tashi suka tsorata to yanzu aka ce duk mutum dubu ne za su shiga wuta yanzu aka kasa mutanen duniya dubu dubu kowane mutum a ce a tura sahabi ɗaya a ciki kaga dai abin da akwai dai matsala gaskiya kenan in dai kaga dan uwanka da kai da dan uwanka ka ganku a tawaga ɗaya to dole ɗayan ku dan wuta ne ɗaya dan aljanna sai hankali ya tashi Allah ya sa mu cikin yan aljanna to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwantar da hankalinku ai ba ku kadai bane mutane ai a cikin ku akwai wasu al'ummatai ƴaƴan adam al'umma ce guda biyu ba su taɓa zama a cikin komai ba sai sun fi komai yawa su ne yajuju wa majuju to yawancin yan wutan yajuju wa majuju kusan da za a barko yajuju wa majuju da population ɗin duniya ya karu ilama sai ya ninka Allah ne kaɗai ya san iya adadin su. Kunga yanzu muna da estimate na mutum biliyan bakwai ko to ya juju wa majuju manzo su ma ce ma kana ta fi in illa kattarata duk sanda suka shiga cikin abu sai sun fi abin yawa shi yasa Allah ya taimake mu ma an katange su suna can Allah ne kaɗai ya san ina suke yanzu duka masu discovering ba su taɓa gano explorers ba su taɓa gano a inda suke sai dai a ta hasashe an ce can bayan taki ne an wuce taki tsakanin kudancin asiya da gabar turai kusan suna can a yankin magoliya suna to duk dai zato ne dai ba dai hadisi a kai sai dai an fi zaton cewa irin mutanen wajen ne to manzala sama sai ce ina fatan ku wayannan al'umar ku zama ku ne kaso kaza na 'yan aljanna sai sabai suka yi kabbara sai ce kai ina ma fatan ku zama ku ne rabin yan aljanna kusan yan aljanna rabin su duk al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka mu a wannan al'ummar muna ɗaya daga cikin waɗanda suke da yawa ban ma mu muka fi kowa yawa aljanna insha Allah ta haƙiƙan la ta'liqan dan manzo Allah ya faɗa mun kuma yadda ba wai muna sa rai bane haka ne sai dai a cikin namu kar ku manta akwai jil na farko sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo su kuma Allah subhanahu wataala ya ce abin nan thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin suna nan da yawa a mutanen farko mu kuma na ƙarshe ba su da yawa amma fa duk da haka sababban shiga aljanna ga sunan rijitu to mu dai alhamdulillah muna da yawa yan aljanna kuma insha Allah dukkan mu muna ciki saboda akwai annabin da mutum ɗaya ne ya bada gaskiya da shi ya ce nabiyun wa ma'ahu rajulun wa nabiyun wa ma'ahu rajulan wa nabiyun wa laysa ma'ahu rajul akwai annabin da ma ba shi da kowa shi kaɗai ne duk ba a imani da shi ba to shine ma'anar udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi fi nar qad khalat min qablikum sun zo kafin al-imam ibn kathir Allah ji kansa da rama ya nakalto cewa udkhulu fi umamin ku shiga cikin umamin jam'u umma sai suka ce wato wai finnar din nan badal ne min qawlihi fi umamin ai ku shiga cikin wuta da wuta da al'umma anan duka ma'anarsu su daya to amma Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shamqiti kamar yadda yake cikin durus ɗinsa wanda Sheikh Khalid Sabt ya hada yayi tahqiqin cewa wannan ba'id jiddan wato ma'anar ta yi nisa da a ce haka ake nufi dan haka dai mu fahimce shi kamar yadda yake za a ce da 'yan wuta ku shiga cikin 'yan uwanku 'yan wuta min aljinni wal ins cikin mutane da aljanu wannan dalili ne karara da yake nuna cewa kafiran aljanu su ma 'yan mutane duk wanda ya kafirce a cikin aljanu to shi ma Allah zai danna shi a wuta kamar yadda idan mutum ya ya kafirce shi ma zai shiga wuta abinda malamai suka yi sabani to kuma musulman aljanu fa shin musulman aljanu za a shigar da su aljanna ko ba za a shigar da su ba to an samu tarin malamai wanda kuma hujjar su tana da ƙarfi da suka tafi akan cewa duk wanda ya imani a cikin aljanu kuma zai shiga aljanna jaza'uhum sakamakon su to sakamakon muminai a cikin mutane saboda ai a cikin sako wanda suka imani ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi ya ku mutanen aljanu ne ba suka faɗa ka ku amsa wa dan aikin Allah mai da'awa zuwa ga Allah in kuka yi haka Allah zai gafarta muku zunubanku wa min wa yujirkum min azabin alim afwan ra'ayi na farko an ce ba za su shiga aljanna ba amma dai ba za a sa su a wuta ba to sai suka kafa hujja da wannan ayar wa yujirkum min azabin alim ba a ce wa yudkhilukum aljannata ba sai aka ce kawai Allah zai hana ku shiga azaba to wasu malaman sai suka ce wannan ita ce shine dalilin su na cewa aljanu ne ba su shiga aljanna ba amma kafiransu za su shiga wuta saboda wa anna minna salihuna wa na duna zalik kunna qara'iqa qidada can kuma wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun a cikin mu akwai musulmai akwai kuma kafirai fa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba amma kafiran ciki za su zama garwashi na wutar jahannama can ko na tsari salihuna a cikin mu akwai mutane nagari wa min na duna zalika akwai 'yan iska kuma kunna tsara'ika ida damu ɗariƙu ne daban-daban kowa da ɗariƙarsa ma'ana akwai wanda suke kan tafarki madaidaici akwai wanda suke kan tafarki wanda yake bauɗaɗɗe wasu malaman kuma suka tafi akan cewa lallai muminai cikin aljanu za su shiga aljanna kamar yadda kafaran cikinsu za su shiga wuta ra'ayin da na kaddamar a farko kenan kuma wannan shine ra'ayi mafi rinjaye dalilan ku shine saboda ubangiji subhanahu wata'ala ai lokacin da yake magana da mutum da aljan a cikin suratul rahman tun daga ar-rahman allama al-qur'an khalaqal insan allamahu al-bayan ash-shamsu wal qamaru bi husban wan najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa dha'aha al-mizan Allah ta tsaga fil mizan wa qimul wazna bil qist wa la tuqsir al mizan ko wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatun wa eh wan nakhlu dhatil akmam wal habbu dhul asfi war rayhan tun daga ayata 11 ko 12 ko sai Allah ya fara fa bi ayi ala rabbikuma tukallam tun daga nan suratul rahman makiyatun wa ayat 77 aya ce ko 77 ce haka su biyu ne ko su uku masu saba'in da bakwai suratul furqan da suratul rahman da wacce ce ko ba allo ka <laughs> to tun daga nan khalaqal insan to kasanta an ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn fa bi ayyi ala'i rabbikum marajal bahrayn shi ma fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun ko sai sai wace kuma خرج البحر مرج البحر يخرج منهما kowace kasan tafi bi ayi rabbikuma shine me kuke da me kuke karyatawa cikin ni'imomin ubangijin ku ya ku mutane da aljanna ba haka bane sannan a sai kuma kullu ma sai ya khruju min wal lu'lu wal jawhar min sha'at fil barak al a'la fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban ko sai eh kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban sai me ya ma'shar al jinn yas'aluhu man fis samawati wal ard sai ya ma'shar al jinn wal ins sanafrugu lakum ayyuha as-saqalan ko haddi zuwa ƙarshe sai da aka zo kan waliman khafa maqama rabbih jannata lalle wanda ya ji tsoron gamuwa da ubangijinsa ya kiyaye matsayin ubangijinsa da darajar ubangijinsa to Allah zai bashi aljannatai guda biyu to da wa ake anan ba da mutum da aljan sai aka ƙara cewa fa bi ayi abla'i rabbikuma tukadzab wannan ya nuna ya za a a yi magana da su akan aljanna kuma a ce ba za su shiga aljanna ba ولمن خاف مقام ya يا أيها الجن والإنس ya ku mutane da aljanu ku saurara ku ji cikin ku wanda ya kiyaye daraja matsayin ubangijinsa ya ya bi asannu ya bi ka'idojin haduwa da ubangiji Allah zai bashi aljannatai guda biyu dan haka wali man khafa maqama rabbih jannatan alama ce da take nuna cewa aljinnu mukhatabuna fil ayati wa lidhalika yadkhulu salihuhum aljanna wannan shine abin da malamai suka tabbatar babi fa bi ayyi ala'i rabbikuma ba. haka zalika kuma matan aljanna da Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa lam yatmis insun qablahu wala jan matan aljanna ne lam yatmis lam yatmis hunna insun ba wani mutum da ya taɓa shafar su qablahum kafin mazajin su wala jan balle aljani saboda an san cewa a cikin aljanna akwai mutane da cewa wata sakan han mata aka kawo maka fresh ce kai kadai zaka fara zuwa inda take to kuma in dai har ya zamanto irin ko da fiyali use ce ai zai zama ko dai mutum ne ko mutum ne mu'amala da ita ko aljanu ko to sai Allah ya kora wannan wannan ma kamar yana rada maka ta gefe guda cewa aljannu akwai su a aljanna amma kakka da ba za su tsorata ka ba <laughs> la yahzunuhum al-faza'u al-akbar wanda ke wannan na tashin alƙiyama ne amma dai wanda ya shiga aljanna ruwa ta sha shi shikenan ma kila yi wani abokin aljanna a aljanna Allah ya samu dace qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal-insi finna an-nar كلما دخلت أمة لعنت أختها kowace al'umma in ta shiga sai ta tsine wa wacce ta tara a ciki to uktaha sai aka ce yar uwarta wal asulu fil ukuwati yawanci aka ce akwai yan uwantaka to akwai dan soyayya a ciki da zumunci to anan qur'ani ya kirawo yan yan wuta a matsayin yan uwa ba wai ana nufin yan uwa na na jini ba ana nufin yan uwa na addini sai aka ar kalmar sai aka yi amfani da ita kuma Allah ya amfani da irin wannan kalma a wurare da yawa a cikin wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha cikin suratu suratu az-zukhruf haka zalika ubangiji zana ta'ala cikin suratu bani isra'ila yake cewa wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin to sun ma mu'mine kuma innamal mu'minuna ikhwa yan uwa ne na addini dan haka kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da al'umma ta shiga a cikinsu sai ta tsine wa ‘yar uwarta kamar yadda Allah subhanahu ya ba mu labari a dangane da abin da ya shafi annabi ibrahim alaihi salam ya ce thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakumun nar wa malakum min nasirin ayar cikin suratul ankabut sannan ranar alkiyama sashen ku za su kafirce da sashi sa'annan lokacin da annabi ibrahim yake gaya yake kalubalantar mutanensa ya ce in dai kuka tsaya ka ce wai za ka haɗu da wani ku yi sharri to ranar alkiyama sai ka gan shi ka tsine masa shi ma gan ka ya tsine maka wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'asmama wa an-nar kuma makomaku ita ce wuta haka Allah ya ba mu labari a cikin suratul baqara ba laifi aran maka karanta mana ittabarra alladina tubi'u ittabarra alladina tubi'u min alladina tabu wa awul anaba wa taqaffa'at bihim al-asbab wa qala alladina tabarra allazina tubi'u lokacin da iyayen gida da aka yi musu biyayya za su fito su zare hannunsu su ce ba ruwansu min allazina tabau ga waɗanda suka biyu su ce kuka bi mu kuka yi mana biyayya kuka bauta mana kuka saki Allah kuka bi eh, tafarkin mu kuka bar tafarkin manzo Allah sa wallahi ba ruwan mu aul azaba za a nuna musu azaba su ganta iri iri wata qat'at bihim al-asbab duk wata hanya da zasu bi su kama su kubuta kuma a ranar babu ita ta yanki wa qala alladhina tabu to yanzu damar wa'anda aka buce iyayen gidan kenan wa'anda suka ja yaran su zuwa bata to su ma yaran sai su ce law anna lana karatan wallahi da za mu sake dawowa duniya a karo na biyu da muna da damar dawowa fa na tabarra'a minkum da sai mu ma mun ce ba ruwanmu da ku kuna kiran mu kuna ba mu ne malaman ku ba ba mu ne iyayen gidan ku ba ba mu ne kaza din ku ba mu ce ba ruwanmu da ku kama tabarra'u minna ko kama tabarra'a minhu mu ma mu barranta ga gurin su kama tabarra'u minna kamar yadda su ma anan suka gwada mana cewa ba ƴan halal bane Allah ce kadhalika nurihimul kadhalika yurihimullahu a'malahum haka Allah yake nuna musu ayyukansu suna kallo hasaratin nadama alaihim akansu wa ma hum bi kharijina minan nar kuma in sun shiga wuta Allah subhanahu wataala ba zai taɓa fitar da su ba to kullama dakhalat ummatun la'nat ukhtaha duk sanda al'umma ta shiga sai ta tsine wa yar uwarta hatta idza daraku fiha jami'an iddaraka bal iddaraka ilmu al iddaraka asali tadaraka ne iddaraku fiha asalinsa tadaraku to amma saboda gwaninta ta iya zance sai aka mai da shi haka wanda dama kuma asali a harshen larabci ta tadaraka bi ma'ana ala ta fa'ala to da ta fa'ala da ta fa'ala yawancinsu, wato fi'ilai ne da suke iya karɓar idigami kamar iddara kufiya ai ta dara kufiya wanda ah, akwai irinsu kamar ta tasaqala ne ubangiji yake cewa malakum idza qila lakum min idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ithaqaltum kana iddarakum haka Allah subhanahu wataala yake cewa ubangiji subhanahu wataala yake cewa masalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها wazayyanat ai wata zayyana shine ma'ana wazayyanat wa zanna haka a cikin suratul nan lokacin da Allah yake magana akan annabi lut qalu qad tayyarna bika ai tatayyarna bika to sai a shigar da asalin a asalin harfan da suke bayan tawun din cikin tawun din sai tashi ya bada idgami wanda kuma wannan hatta larabawa matan tun a jahiliya a waƙoƙinsu suna suna amfani da su malaman tafsiri a nan suke kawo wani baiti ke cewa tulid da ji'a idza maltazaha khasiran azbal mazaqi idza mattaba al qubul tulid da ji'a idza maltazaha khasiran wannan iskanci ne yake yi a waka sa shi ne waka malamai amma suna kawo saboda kalmomin kawai suke dauka a ciki to yana sifanta yayi eh, tsakanin wata mace da wani namiji wanda suke gudanar da aikin asha to su yan jahiliya su suna iya faɗa haka sai ce tuqtib taji'a idza maltadha khasiran azbal Idamar ta ba al idamar ta ba, ai idza ta tataba al-qubul idan sumbata ta wata sumbata ta wata sumbata in aka haɗe da ma'anar baya da ba mu buƙatar dole sai mun fassara mai ake ce to hatta idan daraku ha jami'an qalat ukhrahum liulahum sai na karshen su sai su ce da na farko anan ukhrahum liulahum ko dai zanto kafiran farko domin su suka fara sunnan ta hanyar kafirci ko kuma a wannan zamanin din galibi yawanci kanana suke bin manya iyaye suke batar da 'ya'yansu shehunnai suke batar da malamansu galibi fil ghalib ba koyaushe ba yawanci in kaga an bata tsakanin shehi da muridi to za ka ga shehin ne ya nuna wa muridin hanyar da zai bata yanzu kamar wani labari da suke bayarwa wa oksin billah ni a gabana an ba da labarin a lokacin kuma wanda ya bayar ya bayar ne a matsayin ya yarda da shi wai yake cewa ah, wai wata rana wasu sun yi tafiya da shehin su wai waye hanafi shikenan suna cikin tafiya sai ruwa ya zo ya sha makance sai zan ba za su iya hucewa wajen ba don haka sai ya ce musu to kowa ya kama suna na ya hau ya shiga cikin ruwa suka biyo shi kowa yana kiransa ya hanafi ya hanafi wasu kuma suna cewa badawi sunansa aka ana tafiya kawai sai wani muridi ya nutse da ya nutse sai ya ce to sai aka ce ai ga muridi nan ya nutse sai ya zo ya sa hannu ya tsamo shi daga ruwa ya ce ka ci gaba da cewa ya hanafi sai da aka wuce ana zuwa sai ya ce na san abin da ya saka ni tsaye Allah ka kira ko ya ce ya ce to kai miskini ka san Allah ne da zaka kira shi mu zaka kira mu kira maka Allah to wannan ba bata bane dan Allah to yanzu in wannan bai zama shirka ba ka gaya mun me shirka to wannan in ya tabbata gaske ne shi yanzu muridin nan yanzu an fitine shi kuma an masa fa'ido an dora shi akan ruwa ya ci gaba da tafiya wannan kuma abu mai sauki ne Allah ya ga damar yi musu talala sai ya tabbatar da hakan a hannunsu in ya tabbata kenan isar tun da yawanci suna rawaito kisa ne ba isnadi to kaga kenan qalat ukhrahum liulahum sai su kananan sai su ce da manyan a lokacin an hadu a wuta ne gabaki dai Allah ya kiyashe mu Allah ya sa ba za ma mu ji an yi wannan ba sai su ce musu rabbana ai ya rabbana ya ubangijinmu ya wanda ya halicce mu ya shugaban mu, ya mai juya mana al'amura anan ma akwai raddi ga iyayen gidan nasu tunda a duniya suna ganin cewa kamar iyayen gidan nasu suna da wani abu na rububiyya tunda yanzu aka ce duniya ba za ta duk duniya ba ta wakunta ga buran wa'insu a ƙaɗabu wa'insu kuɗubai wanda su ne kamar fulogai da suke ba wa duniyar mai take tafiya su suke janyo man ma'ana su ne masu juya duniyar gaba ɗaya su wannan kudubin akwai kudubi na can akwai kudubi na nan akwai kudubi na nan akwai kudubi na nan misali ɗan ɗari wasu da sufaye da suke da wannan aƙidar to kuma akwai kudubul aqdab shi kuma kudubin waliyin waliye baki. ɗaya wanda shi kuma watakila kai tsaye dai in aka kwatanta maka sai kamar dai kowanne wancan asista ne na ubangiji ta'ala Allah amma ya na uluwan kaza kamar wannan yana taimaka Allah ne ta bangaren kaza wannan ma haka shi kuma wannan kamar shine jifiti wanda shine in charge of abubuwa da yawa to shikenan me aka bar wa Allah shi yasa za ka ga duka dan bid'a baya kaunar ka zo ka ce tauhidin rububiya rububiyya uluhiyya tauhidin asma wa sifa. sai ka ji suna cewa wai ai an raba Allah uku to ina yadda an raba Allah uku abinda aka ce maka shine ka yadda mu in baka yadda da tauhidin uluhiyya da rububiyya baka yadda da sunan ba amma tambayar da zamu maka ka yadda duk duniya ba wanda yake da ikon juya al'amura sai Allah in ka ce sai mu ce to mi makin ɗinka good a wannan wajen sai screening na biyu ka yadda cewa tunda shi ne ya halarci komai yake gudanar da komai ka yadda cewa shi kadai za a bautawa sil da yawa ake magana Allah in ka ce ka yadda sai mu ce to kuma ka yadda duk wanda aka yi bauta irin wannan an yi zalunci an yi shirka an ka ce sai mai makin ɗinka good ka ci screening na biyu sai mu ce to shi wannan da ka yadda da cewa shi ke da komai shi ke kuma shi kaɗai za a bauta ba a bauta wani koma bayansa ba ka yadda cewa yana da sunaye da sifofin da ba wanda ya isa ya shiga cikin inuwar wannan sunayen sai shi kadai misali shi kadai ne Allahu ba wani Allahu in ba shi ba ka yadda eh shi kadai ne Ar-Rahmanu ba wani Ar-Rahmanu isman mutlaqan da za a iya faɗa masa in ba shi ba kace ka yadda ka yadda shine Al-Muhaiminu na yunalu janabuhu fa huwa al-muhaimin la la yunalu janabuhu ko anna yunalu janabu dhas sultani cewa shine wanda yafi karfin komai yafi karfin ko an kace ka yadda mu jero maka lagowar sifofin kuma ka cewa Allah yana da sifu dukkan sunayen Allah kyawawa ne sun fi kowane suna kyau ka cewa duk wani suna na Allah yana nuni zuwa ma'ana kuma ma'anar akwai ta a tare da ubangiji in ka yarda sai mu ce to ka je ba sai ka yarda da wani akwai tauhidi uluhiyya ba almuhim mu abin da ke ciki muke so ko kwai ne in ka siya bada bawon ka ke ka yarka wani kai amfani da abin ciki to mu ma wannan sunan da muka sa mun sa ne dan a iya fahimta amma mu ba sunan muke ba ruwan mu da suna wai kuma shine da wani dan bid'a wani rukakken dan bid'a a wannan zamanin wanda ya shahara wajen fatar da mutane yanzu abin da ya mai da hankali akan jan mutanensa kenan nuna musu cewa ahli sunna da salafiyya kamar sun yarda da al'aqani mustalata trinity kenan to an ku ne masu trinity tunda ku ne kuka nuna cewa a tsaya a wannan a tsaya a wannan a koma a mu abin da muka ce biyayya guda ɗaya ce shine Allah da manzansa mu kuma a wajen in ka bi Allah baka bi annabi ba kai daidai ba man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul qul wa ati'u Allah war rasul la'allakum tuflihun qul ati'u Allah wa ati'u ar wannan a wurare sama da arba'in Allah yana ta maimaita wannan kalmar da ma'anar don haka mu a wajen mu ko ulul amr kowa ya za a masa biyayya sai an ɗauka an haɗa shi da shin yayi daidai da biyayya Allah da manzansa in bai ba sai mu dakatar kai ku kace a'a ai ko da shehin ka in ya ce kai abu kawai ka ko da a baki sun faɗa wallahi a aikata ba haka suke ba wasu daga cikinsu suna da tasu fahimtar ta daban kuma dole akan haka suke kokarin sai sun tilasta wa mutane to kira muke zuwa gare su gare mu baki ɗaya cewa mu tattara mu zubar da duk wani saɓani mu koma ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba kun ji abin da Allah yake gaya mana hatta idan daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum sai raunanin su ce da masu karfin na baya su ce da na gaban rabbana ya mu wanda yake kula da mu ba wayannan marasa kunyan ba haula'i kaga kira na wulakanci wayannan da kake ganin su arnan nan kafiran nan shugabannin nan adalluna su ne suka cuce mu suka batar da mu suka hana mu bin manzo suka dora mana wasu daftarin da wa'yansu ka'idoji wa'yanda ba su da alaƙa da yi wa Allah da manzansa biyayya a zalluna suka samu muka bi su fa'atihim azaban Allah muna roƙonka a nan ka ninka ba su azaba dhi'fan minan nar ninkin ba ninki ta wuta wannan kenan a wata aya kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana kamar da ke cikin suratul ahzab wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa qalu rabbana inna sarki kun makara sai su dinga cewa rabbana innana ata'na nan Allah wallahi muna da uzuri mun yi biyayya ne ga shugabanninmu wa ana da manya manyan cikin mu fa adalluna sabila sai suka fatar da mu ta farki suka hana mu bin manzanka suka hana mu bin ka rabbana ya ubangijinmu atihim du'ifain min al'azab Allah ka ba su ninkin baninki biyu na azaba wal'anhum la'anan kabira kuma Allah ka tsine musu tsinuwar da ta fita mu girma to amma wannan zai musu amfani su tsine musu su ma su tsine musu zaci wannan wai wasa ne shi ta sa ta ala cikin suratul safati suratul yaqin yake cewa inna zalika lahaqqun takhasumu ahli wannan canjan kalmar da za a dinga yi ana ta husuma yan wuta za su yi gaskiya ne fa abin zai faru shi yasa ubangiji subhanahu wataala afwan cikin suratu daud suratu sad kenan Allah subhanahu wataala ke cewa walau tara idh zalimuna mawqufuna

sashen su na mayarwa da sashen su zance wayanda aka raunana din da suka yi biyayya sai ka ji suna cewa da wayanda suka yi girman kai manyan kenan laula antum kunna mu'minin ku kuka cuce mu ba dan ku wadata da zama mummunai qala allazina istakbaru su wayancan manyan kenan sai su dinga cewa lil ladina stud'ifu ga wayannan kananan a nahnu sadadnakum anil huda mu ne muka ɗauko ku ta ƙarfi da yaji muka hana ku bin shari'a bal kuntum mujrimin kuma din criminals ne masu laifi yadda muka bata kuma haka kuka bata wa qala alladhina ce sai ka ji su kuma raunanan suna cewa da manyan nasu bal makarun laili wannan har eh ba daukan mu kuka yi kuka dan kwafa mu dole ba amma dai makirci da dabara cikin dare da rana a zo a ce mana akwai falala a zo a gwada mana kaza ku kun fi mu karatu ku yi ta faɗan abubuwa mu kuma ku ta yin raddi ga mutanen da suke kan tabarki mu kuma mu sani ba idda تأمروننا an nakfura billah ko kuma id ta'muruna na lokacin da kuke umartar mu an nakfura billahi mu kafirce da Allah wa ja'ala lahu andada mu sanya masa kishiyoyi to kun ga anan sai ku ga maganar ahlus sunnati wal jama'a fa tana dawowa ahlus sunnati wal jama'a bakin waliyai suke ba sun yarda da waliyai Allah so nawa yana maganar waliyai a cikin alqur'ani amma concept na waliyai na is different tsakanin ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna mu ce ba wani wali da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam in ka sa shi a cikin mutane gaba ɗaya ka ce shi ma wali to in kuma ka ce shi ya huce shi matsayinsa ba matsayin wali bane matsayi ne na annabta to duk wali dole ya bi annabi waye shi indi ko sai na bakar ba shine dai shugaban waliyai ba gaba ɗaya to ko sai na abubakar ne ai maganganunsa ana bin su ne saboda sun dace da maganganun annabi sai muka ce duk wani shehi ko waliyi ko malami ko ubangida ko uba ko waye shi in ya faɗi magana a ɗauko a duba ta yi daidai da ta annabi in ka ce min ya kamata in an idar da sallah a tsaya a yi addu'a sai mu ce to ya yi kyau addu'a dama ai tana da asali a shari'a to amma ya za a yi addu'a kai liman ka dinga ba mutane addu'a a yi salati goma ga annabi a karanta fatiha da kudu wallahu a karanta alam nashara a karanta kaza sai mu ce to shikenan shin wannan haka annabi a'a to ai ko bai haka ba ai gaskiya to fatiha da alam na shara din ce ba daidai ba mu ce duka fatiha da alam na shara daidai ce ne kuma yanzu in nazo da nawa wani ce to shikenan a karanta fatiha da wai wailul lil na ba kaga sai ai ta kallo na ce wani irin kuma abu ne wani wailul to ita ba qur'ani ba ce ko misali an zo gaisuwan mutuwa sai ce to a karanta fatiha da inna a ɗaya naka wai don a shayar da shi ruwan alkausara wani kuma in zai ce to a karanta fatiha da khuduhu fa qullu thumma marja jahima sallu ita ba aya qur'ani ba ce kaga kenan tsarin tunda dai ba ba zai yiwu a ce mun zauna no dispensation ba wani tsari ba wani doka da Allah ya saukar ba shi yasa sai muka ce to abin da muke so ku dan dakatar da na ku muwa mu dakatar da namu shin annabi bai yi sallah bane yayi shin bai yi addu'a bane to mu du'a mu ga yadda yake yi mana to wai sai su ce wai dan me muka ce haka wai me isa za mu ce sai an yi na annabi to wallahi ɗan bid'an dama yanzu za mu iya cewa Allah ya kansu da rahama tunda yawancin sun aka kawo aya da hadisi sai su shiru sai ce shikenan ku je ku ta yi mu ma za mu namu kun ga an yi ta na bashal awwal kenan me haka mutum ne yake zuwa yake tona kabari sai ya sace alkafanin ciki sai mutane suka dinga tsine masa albarka Allah ya kashe shi a huta sai ku Allah ya kashe shi shikenan Allah ya kashe shi to ashe ɗansa kuma ya zo ya gaje shi to sai zan shi kuma ɗansa balidi ne in ya haƙo mutum daga kabarin uban shi yana mayar da mutum shi kuma ɗan ba zai mayar ba kuma sai ya kafa mutum kusa a goshi sai kuma mutane suna to shi wannan yanzu ba zai ma irin na ubansa ba rahimallahu nan bashin awwal Allah ya ji kan mai tonewa na farko shi in yayi ma sai ya mayar <laughs> to su ne yanzu yan bida'ar kokari suke yi hadisan gaskiya sai sun murda su zama ita ce ƙarya Allah ya mana tsari da bid'a Allah ya mana tsari da shirka Allah subhanahu wataala ya ce haka za su zo su ta faɗa to wannan rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan na qala sai ubangiji ya ce li kullin dhi'fun kowa sai an ninka masa walakin la ta'lamuna sai dai ku sani ba to anan Allah ya ba mu labarin cewa lallai su waɗannan da suka yi aikin ɓatarwar za a ninka musu azaba kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul nan allazina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum allazina kafaru wa saddu an Allah ya ce waɗanda suka yi kafirci kuma sannan suka yi aiki na biyu na aiki na farko suka yi kafirci aiki na biyu kuma suka kafirtar da wasu mutanen suka hana mutane bin Allah to Allah ya ce za mu ƙara musu azaba mu lafta musu azabar sama da azabar da muka yi musu fauƙal azabi bayan waccan ta farko kuma za mu ƙara musu ta biyu saboda abin da suka kasance suna aikatawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratu al-ankabut wala yahmilunna athqalahum wala yahmilunna athqalahum Allah ya ce za a labta musu nauyin laifuffukansu da suka aikata a duniya kuma za a ƙara jibga musu nauyin wasu laifukan tare da laifukansu shine laifukan wayanda suka fatar domin su manya ne a cikin bata su kuwa manya azabar su daban Allah ya kiyashe mu haka الله يعرف ƙara faɗa a cikin suratul nahl li yahmilu awzarahum ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يحكمون ألا ساء ما يزرون ألا ساء Allah ya ce a ƙarshe za su ɗauki nauyin laifukansu cikakku a bayan su ranar alƙiyama sannan a ƙara ƙara musu da laifin waɗanda suka ɓatar da su bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba Allah ce tir da abin da suka kasance suna ɗauka saboda haka wannan tabbas ne sai an ninka musu azaba to wannan ba ne kenan ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار qala sai Allah ce bi kullin dhi'fun kowa za a ninka masa to mun ji wa'annan za a ninka musu ga dalili to amma su kuma wa'ancan canfa me yasa za a ninka musu su wa'anda suka yi kafirci bayan ma gashi Allah yana tabbatar mana cewa man ja'a bil sayyi'ati fala na wa man ja'a wa man ja'a cikin an'am wa man ja'a bis sayyi'ati wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilu sayyi'ati ka tafi can kenan wannan fala yujza illa mislaha duka dai ɗaya ne duk wanda ya zo da laifi to ba za a saka masa ba sai da gwargwadon abin da ya kasance yana aikata da haka wasu malamai suka ce mudha'afatul azab innama hiya fi haqqir ru'asa'i bi idlalihim wa su wa'anda suke shugabannin saboda sun ɓata kuma sun ɓatar, dan haka shi yasa za a ba su azaba amma su atba din ba za a ninka musu azaba to amma wannan magana ta ci karo da nassin li kullin dhi'fun sai suka ce a li kullin dhi'fun idza tahaqqa in ya cancanta to shi ma wannan magana ba ta da hujja shi yasa sai malamai na biyu masu basira sai suka ce eh su ma za a ninka musu saboda dalili na farko sun kafirci an ja su sun kafirci kafircin nan nasu za a rubuta masa laifinsa sannan sai abu na biyu kuma an ce kada su makance wajen biyayya kuma sun makance don haka makancewar da suka yi wajen biyayya da gangan ya sa ubangiji su subhanahu wata'ala zai ninka musu azaba in ka ce to a duniya fa ai ba a gaya musu haka ba a ce dama Allah ya faɗa a cikin suratul zumar wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun kai abin da baka zaci laifi ne ba ma ko kuma kana ganin ba komai bane ba a wajen Allah sai bayyana a gare ka ka gan shi laifi ne kuma wala yadhlimu rabbuka ahada Allah subhanahu wata'ala ba zai taba zalunta kowa ba to wannan shine abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa dangane da haƙƙin su waɗannan kafirai li kullin di'fun walakin la ta'lamun wa qalat ulahum li ukhrahum sai su ma ulahum na farkon da suka ga irin jamhurin da waɗannan na ƙarshen suke janyo musu sai su ce ma kana lakum alaina min fadlin to ai kuma ba ku da wani fifiko akan mu fadhuqul azab ya ku dandana azaba bima kuntum taksibuna sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa na'am sai mu shiga darasi na gaba innal ladina kadzabu bi ayatina na goma sha hudu shine sakamakon kafirai yanzu duka in ta kare a ƙarshe in kasuwa ta tashi me makomar kafirai ne sai Allah ce innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha lalle wanda suka karyata ayoyin mu ta hanyar kin yin amfani da abin da muka saukar kuma suka yi girman kai suka ki bauta wa Allah yadda ya kamata a bauta masa la tufattahu lahum abwabus sama'i Allah ba zai buɗe musu kofofin sama ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun shiga domin arzikin dai yana sama wa fis sama irzuqukum a amintum man fis sama aljanna tana sama komai a sama su kan la tufattahu lahum abwabus sama li'anna arwahahum arwahun sufliya la nasiba lahum fi aljanib al'ulu la tufattahu lahum abwabus sama na ɗaya kenan wala yadkhuluna aljanna kuma sa'an nan ba za su taɓa shiga aljanna ba hatta Lijal jamalu fi sammil khiyam in ku har sun iya shiga aljanna to ranar da za su shiga aljanna sai ranar da raƙumi ya iya shiga ta kafar allura to raƙumi zai iya shiga ta kafar allura kuwa ba zai yi ba to Allah subhanahu wataala yana nuna dai ba za su taɓa shiga aljanna ba me yasa saboda mujrimai ne criminals ne masu laifi ne Allah kuma ce kaza wa kazalika najzil mujrimin dama haka muke wa masu laifi sakamakon da ya dace da laifinsu to to me kuma zai kasance a gare su lahum min jahannama mihadu suna nan Allah zai musu shimfiɗa a cikin wutar jahannama shimfiɗar da za ta dinga toya su tana ƙona su tana soya su tana babbaka su tana zagonyar musu da fata tana narkar da ita wa min fawqihim to wannan a ƙasa kenan a saman su kuma rawashin akwai tufafi na wuta da za su lullube su Allah ce wa kadhalika najzi zalimin haka muke saka wa mutane azzalimai waɗanda suka ƙi yin adalci tsakaninsu da ubangijinsu su bauta wa Allah tsakaninsu da manzansu tsakaninsu da mutane to wannan lafazin la tufattahu lahu la tufattahu ba za a buɗe musu ba sai zanto wannan ita ce kira'ar jumhur na ƙurra'u amma abu am zayyan ibn al'ala al-basri wanda susi uh, da hafsid duni ke waya a wajensu su yana cewa la tuftahu lahum la tuftahu lahum sai ya zamanto aftaha uh, fataha yaftahu la tuftahu lahum ba za a buɗe musu ba sannan al-kufiyun ada asim kufiyun banda asim al-kufi khalaf da hamza da kisa'i ali kisai a qira'arsa hamza a qira'arsa da khalaf a qira'arsa ta goma wa illa khalaf yana da qira'a yana da riwaya daga abu amr al-basri la tuftahu lahu kuma yana da qira'arsa ta goma la yuftahu lahu su suna karanta la yuftahu lahum ba za a buɗe musu to a nan gaba ɗaya ne in ka tattara da la tuftahu da la yuftahu da la yufattahu dukkan su dai na nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai buɗe musu kofofin aljanna ba wanda suka yi musu suka bin dokokin Allah subhanahu wata'ala la tufattahu lahum abwabus sama'i wala yadkhuluna jannata hatta ya yalija jamalu fi sammin khiyam to anan malamai suka ce sun malamai sun tattauna akan me ake nufi da ba za a bude musu kofofin sama ba wasu suka ce la tufattahu lahum abwabus sama'i dan haka ko sun yi aiki nagari a duniya idan an yi aiki nagari ina yake tafiya ba sama yake tafiya ba mai Allah ya ce ilaihi yas'adul Allah ya ce ai in an magana mai kyau mai tagari wajen Allah take tashi ta sama kuma kyakkyawan aiki ma an kai sama yake tafiya to wayanda suka karyata da suka karyata Allah suka karyata dokokin Allah kafirai kenan su kam ba za a budewa ayyukan su kofofin sama su tafi a karba ba ai la tufattahu lahum abwabus sama'i فيرفع لهم أعمالهم الصالحة ولذلك أعمالهم تذهب أدراج الرياح ayyukan su za su tafi a banza shi yasa wanda yake tambaya kan cewa kafirai in suka yi aiki na garba ga shi ne ga amsa la tufattahu lahum samai ba za a taɓa buɗe musu ƙofofin sama ba wasu malaman kuma suka ce la tufattahu lahum abwabus samai ko musulmai ne su ko kafirai ne in su daga hannu sun yi addu'a to Allah ba zai karba ba domin ita addu'an nan ai sama take tashi da haka kafirai suna yin addu'a in sun tashi kafiri zai iya cewa da kafiri God bless you to blessing din dai wanda yake da ma'ana blessing na a shigar da mutum aljanna Allah ba zai karba ba tunda innal ladina kafaru kadzabu bi akfar innal ladina eh, menene aka ce eh, wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai ba za a bude musu abwabus samai kofofin sama ba idan la tustajabu du'a'uhum kenan ba za a karɓi addu'ar su ba ba kuwan Allah da addu'ar su dama Allah subhanahu wataala ya ce wa ma du'a'ul kafirina wa ma du'a'ul kafirina illa fi dama addu'ar su da suke yi ba a bakin komai take ba a banza wasu malaman kuma suka ce la tufattahu lahum abwaabus samahi, ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba ma'ana rahama ba za ta sauka a gare su ba rahama kuma daga Allah da take sauka tana sauka akan mutane lokacin da suke cikin rayuwa da lokacin da kuma za su mutu to su wa'annan rahamar Allah ba za ta sauka a gare su ba ba za ta sauka akan rayukansu ba lokacin da za su mutu innal ladina rabbuna Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika lokacin da zasu mutu su muminai mala'iku suna sakkowa to anan su waɗanda suke arna allazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama kuma wannan zai ƙara fitowa fili idan muka karanta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda shine hadisin Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi da kuma dogon hadisin Albara ibn Azib Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda wannan hadisin yana nan a cikin littattafai na sunna kamar yadda malamai suka kawo shi wanda wato ainihin yawan littattafan da aka rawaito shi hadisin har ma ya kai akan koro shi ba tare da an jingina shi da wani waje ba ma hadisi ne ingantacce ya zo a cikin musnadin imami ahmad kuma ya zo a cikin kitabu az-zuhud na ahannad ibn ibn sari ya zo a cikin ash-shari'a na imam al-ajurri ya zo a cikin kitabu azab al-qabr na imam al-baihaqi ya zo a cikin zawaid az-zuhud na imam al-marruzi duka ta hanyoyi daban-daban ya zo a cikin mustadrak na imamul al-hakim isnadin sahih sanan bai haƙi ya rawaito shi a cikin shu'abul iman duka ta hanyar abu muawiya ta hanyar abu muawiya sannan ta hanyar al-a'mash sannan daga minhal ibn amr daga zadan daga al-bara ibn azim Allah ya kare da a gare shi to anan za ku gane cewa lallai ana nufin rahama ba za ta sauka akan kafirai ba duk da cewa shi mamar al-Amin Shankit Allah da rahama yake cewa duka wannan ayar wayannan ma'anonin da muka faɗa ba za a karɓi aikin ba ba za a karɓi addu'ar su ba sa'annan kuma ba za a saukar da rahama a gare su ba duka ayar ta tattare su amma wannan dogon hadisin na bara ibn Azim Allah ya kare da a gare shi yake cewa wata rana mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kai wata jana'iza ta wani mutum cikin mutanen madina fanta haina ilal kabari wa lamma yulhad sai muka zo daidai kabarin a makabarta a lokacin ba a binne mutumin ba sai manzo Allah sama ya zauna sai muka zauna kusa da shi yadda ka san tsuntsaye a kanmu wa fi yadihi udun yankutu bihil ard manzo Allah sai ya dau wani dan kara haka yana dan zane da shi a ƙasa irin kana dan zanen nan haka kana fara farafa ra'asahu kawai sai manzo Allah ya dago kansa sai ya ce ista'izu billahi min azabil qabr jama'a ku nemi Allah ya raba ku da azabar kabari ya faɗa so biyu ko so uku sai manzo Allah ce innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalu ila al-akhirah bawa mu'mini idan rayuwarsa ta kare ran da zai bar duniya wato wannan ita ce babbar masifa ranar da mutum zai ban kwana da duniya wala baka taba ganin bala'i ba sai a rana domin duk wani damuwa da kuncin duniya a lokacin yake zuwa wa mutum illa man rahima rabbu Allah ya sa mu a cikin su manzo Allah ce to a wannan lokacin nazala ilaihi mala'ikatun minas sama mutum zai yi baki na mala'iku za su sauko daga sama idan bawa mumini ne bidul wujuh fuskokin su farare tas wujuha wujuhuhum shams in ka kalli fuskar su saboda kyalli da haske kamar rana ma'ahum kafanun min akfanil janna kowannen sun ɗauko wani likafani na aljanna sun taho da shi mai kyau beautiful wa hanutun min hanutul janna sun rubo wani turare na aljanna irin wanda ake sawa mutum in ya mutu hatta yajlisu minhu maddal basar gaba ɗaya mala'ikun za su zauna fululu a gaban mutum iya ganin sa shi mara lafiya fa in aka kulle masa kofar magana ya zan ba zai ƙara cewa komai ba to ba zai ƙara cewa komai ba thumma yaji'u malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa yazo hatta yajlisa da ra'sihi sai mala'ikan mutuwa yazo ya zauna a daidai kan shi wannan bawan Allah fa yaqulu sai ce ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan rai al mutma'inna wacce take natsatsiya ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan fice ki tafi zuwa ga gafara Allah da yardar Allah wannan shine mataki na farko da ake mu'amalantar ranmu ne hadisin yana da tsayi wanda yanzu idan muka fara karanta shi gaskiya za mu kai dab da lokacin shan ruwa saboda ka za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu gobe a karatunmu na gobe sai mu tashi akan wannan ma'anar karkashin wannan hadisin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu sa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk